wato kun ga fitina ne kenan babu tarihin nabi sallallahu alaihi wasallam a wanda abdul qais wato kwadaitar wanda annabi yayi yi ga abin nan manzannin uh, abin kai mm. kabila ne sun ka aiko manzannin su to su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam mm. su koma su gaya musu mm. ala an ya fadil imani su tsare imani wal kuma su ilmi wa ya tabiru ma wara'an su ba da labari ga wanda abba ya gare su a ce idan mutum ya samu ilmi wajibi ne in ya koma kuma ya gaya wa mutanensa kun gane kamar yadda a waɗannan wasu sun kai wannan kuma su waɗancan su ma tun da zamanin annabi ne su wa qala malik ibn huwais ibn huwais ya ce qala na nabi annabi ya ce mana ah, irji'u ila ahlikum fa allimuhum ku koma ma iyalin ku karantar da su a ce baya halatta ga mutum ya san ilimi ba sai ya ce san ku kawai karantar da su kada ka zauna malam dai ba karantar da su ba kayar ka rage kenan kun gane to haddathana muhammad ibn bashar قال حدثنا جندب قال حدثنا شوبة ana أبي جمرة kayar ƙarage kenan kun gane to haddathana muhammad ibn bashar qala na gunda qala haddathana tuba ana abi jamura qala kuntu utarjimu bayna ibn abbas wa bayna nas na ga ina yin tarjuma tsakanin Abdullahi ibn abbas da wasu mutane wato suna yiwa duka larabawa ne amma suna da lugatu su wato suna da lahaja wanda yake ibn abbas bai iya gane ta don shi ba quraishi ne kamar yanzu abin nan ba ta kace na magana sai ba kano yace ni ban gane abin da ya faɗa ba ko kuma ba kano na magana ba ta kace yace ban gane abin da ya faɗa ba saboda aka ga sai yayi ina tarjama shi da dan uwansa ne

wato daga cikin kabila rabi'a muke fa qala marhaban bil qawmi marhaba da mutane abinda an marhaban kenan kun tawo kun iske gida mai fadi ku zauna da kuke so shine marhaban in ka ce mutum maraba maraba ma'ana shi wato ka iske gida mai fadi ka zauna ka ji daɗi kamar da ba ko ba kun hanga ko أو يأتي مرحبا بالقوم كوكو مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة وأعطوا بضاعتي كنا أو بضاعتي ندامة بكنت هجرا ودعتا حتى كيسان كتير باقوم قالوا إنا ناتيك من شقة بعيدة فشكتين عن نجمون زوما دقا دقا دقا قطع مريفا wa bayna na wa bayna kuma dal hayy tsakanin mu kuma da kai akwai wannan dangi ni ku kare mu da na wa ko naka tare mu da wannan ki ba su da azu kullun hana mutane su ke azu wala na sabi wa anna ke ba mu ke goma illa fi shari haram sai wata da ba ya ke ciki famirna bi amrin mukbir in mukbir bi dinin wala ana fa haka mun wani al'amari wanda yake in mun rike shi ya ishe mu kuma mu tafi mu ba mutanen mu labari ندخل به الجنة مشجع الجنة دوان دوانا فأمرهم بأربع نجي أمر كيف لأبو بوا خدو ونهاهم عن أربع يحن يسد أبو بوا خدو سواني أمرهم بالإيمان بالله وفي إيماني دا الله شين يسيق وقلي كنكو أبنا كسيد دا الله يسيفا فكان سيد دا النبي يسيفا تاشي عز وجل وعده وكذا عشي بي قال hal tadruna mal iman billah kun san abin da imani da Allah wa da shi kada ya qalu wallahu wa rasuluhu Allah da manzo sun karhi mu sani mun ba sani ba qala shahadatu Allah ilaha illa kai shaidar da ba da wata doka Allah gane ina kullum ina bayanin ila duk mai rubuta ya ce kai kaza ka bar kaza mai baka doka shi ake ce ila ko da ranka ne in kana biyan ta kana kabar ta Allah ya zai ilahu ka amara ayata man ittakhadha ilahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi ashe kenan duk mai baka doka kana bi in ta saba mata Allah shi a ubangijinka duk mai bada doka shi ne ilah da kace la ilaha illallah wato ba mai ba da dokar gaskiya sai Allah kun fahimta ko dokar nan ba mai kawo ta cikin duniya kai aiki da ita in kai musulmi ne sai Muhammad shine Muhammadu Rasulullah kun gane to bayan haka nan shugabanni masu tsaron doka su ne yake ya sarki wato sarki shi ne zai tsare doka wanda ya karkace a yanayin hukunci saboda da aka fasara da ake da hausa ake babu sarki sai Allah kure ne kun yanda ko ah, Allah shi ne mai kawo da doka shi ne ila sannan mai kawo ta shi ne rasul sannan mai tsare ta in wani ya saba a yi mai hukunci shi ne sarki to in kace babu sarki ba amin abu ya bar kula ke ba ba amfani ba mai tsaron wani ke na ai kai kun gane ko ba kalmar shahada duk ko ya danganta gare shi wa anna muhammadu rasulullah muhammadu manzon Allah ne wato kai wannan kalmar shahada ba haka na tsaye da sallah kamar yadda Allah ya ce wa ita zakka da bada zakka kamar yadda Allah ya ce wa sawmu ramadan da azumin ramadan wa turidul khumsa kuma in kun yaki kun ka ci ganima ku ba da khumsi min da ganima waɗannan su ne umarnin da an kai musu wani ha'um ala dubbai sannan ya ce kada ku sha abin nan ne eh, wanda an kai cikin korayi wala kantam haka nan wanda an kai cikin kantam abin nan nau'in nau'in abin abin abin nan wato abin nan ƙwariya da kore wal muzaffar ko abin nan kasko mm, mm, mm, wanda yake an an an mai tanti da alkibiri قال شعبة ربما قال نكير ده نكير ده مضافر بالسيف وربما قال مقير وان ده أنك شاهد إيه دكير قال إيه فضوه كهبت وانا أبدا من خدع بكو wa ahdiruhu man wara'anku ba da labarin sa ga wanda abba ya gare ku wato waɗannan abubuwa kun ga wato annabi ya ga ya ce kuma ku ku ga mutane ashe wannan kwadaitarwa ne in ka samu ilimi kada ka ce ya ishe ni sai ka kai ka ga ma mutane don baka ga wa mutane ilimi ba dan ya gama da su sai ya komo gare kai harakan kai bai kun gane abinda an maganin abin nan an maganin shaytan ya tsaye ilimi to babun الرجلة في المسألة النازلة وتعليم أهلي بايا من يو من يوم مجانا تفيا أقوى نيما إلمي دونان كما تفيا أقوى نيما مسألة غدا إن تساميك بكسانت بكتاج كور ناني كتفي كن غاني حدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب شي عقبة بن الحارث يا يا اولي أولوة يا تا ابن أبي انت ابن أبي إيهاب ابن ابن أبي فأعترف امرأة سيرة ما تتزوج فقال إني قد أردت عقبة سيتتني wato wata mace ta taho yana da matar shi wadda ake ce ma wadda yake biyar inna abi iha wato yana aure da ɗaya shi sai wata mace ta zo ta ce na shayar da shi da shi da matar shi saboda haka auren su ya ɓaci don in mutum ya sha nonon ya sha nonon mace da shi da wata shi kenan sun zan yan uwa yan uwan shan mama wato babu aure wanda sai ta zawwaja biha wannan da ya yi aure da ita wato sun sha nono tare na shayar da su in zuwa kan mace fa qala laha uba sai uba yace ma alamu annaki ardatu ni ba san ke shayar da ni ba wala akhbartu ko maki taba faɗa min ke shayar da ni mama ba wato kenan kamar ya yarda ya shi mata shi ta sha amma shi bai yarda ya sha ba kun fahimta ko to amma duk da haka wannan ya kawo mai shakka hmm. fara kida ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil madina ya hawo hmm. ya iske annabi sallallahu alaihi wasallam a madina hmm. fa alahu ya tambaye shi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kawfa wa tarki da cewa ya za ka yi an ko fada فصارت ها عقبة عقبة بيجاكا يلا بدا يسا وانا كهاب زيدا غير وتا اورين جيا مباسيبا كو فهمت كو دل سبب مسألة غدا يتاش هم مدينة saboda haka wata in mas'ala guda ta same ka kada ka ji nauyi da zuwa neman inda take ko ina ne to babu at-tanawub ilmi wannan tanawub wannan yazo kamar kana da aboki wannan ya ce yau yi zan tsaya kasuwa kai ka kai makaranta abin da kai ka yi ka kai karantar da ni kai kuma gobe ka tsaya cikin naka kanti ni kuma in kai makaranta abin da ni sawo in kai in raba kun ne da kun shi ma halatta gashi nan حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري حول السند قال ابو عبد الله وقال ابن وهب اخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال في عمر بن الخطاب يتي كنت انا وجار لي من الانصار ما زن دني da wani makwabci na wanda daga cikin daga cikin ansar mutanen Madina shi bani Umayyah bin Zaid wato bani Umayyah bin Zaid wato wata wata wani kauye ne cikin Madina wa hiya min awalil madina wata yana can wata ƙasa ta sama ta madina wato akwai nisa kadan wa kunna natanawabu nuzul ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam mun zan muna musanyar saukowa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yau in tafi gobe shi tafi yanzu da yawan shi ya saukar rana guda ya jiyo muna wa unzil yawma ni kuma in sauka rana guda fa idza nazaltu jituhu bi khabar dalika al-yawm in ma saukata in tawbata labarin duk abin da ya auku a ranan ke yau ga abin da ya auku gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi na wahayi wa ghairihi da kala ashayi in da yayi da ne ne ko san duk ilimi ne saboda haka in ce ga abubuwan da sun ka auku wa idza nazala fa ala mithal zalika shi ma in ya sauka sai yi haka nan fa nazala sahibul ansari sai ran nan abokin nan na ba an sare sai ya tafi ga annabi yau mana ba ranar mai wasa kada rawa dadi daudan shadidan wa ko da ya komo sai ya komo da wani labari babba wanda ya hirgitar da ni domin da ya taho bai yi sallama kamar yadda an ka saba ba sai ya kama dukan daure bam bam bam faƙala a san da ruwa shi shi nan kun ga kenan eh, ya faɗa da gaban hmm. tsoro kwakwa zai to sai umarin haɗa da ce nufin gita ta kada ce ne nasu faɗo ni ta zuwa gare shi fa qala qad hadatha amrun azim ta wani babban al'amari ya auku qala wato kenan sai ya faɗa masa nan umar na faɗa da ya faɗi komai bane sai ya tashi maza maza ya taso madina inda annabi yake kada kanto ala hausa ne sun tafi ni shiga da iyata don yana aure da annabi na aure da shi hausa fa hmm. idan hi tarki da ga ni iske ta tuna kuka hmm. fa qultu annaka kunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tafi ku wato kun ga wannan shine labarin da haka masa annabi ya saki matan shi hmm. kun ga wannan babban al'amari ne hmm. ko sarki gari an kafa shi saki matan shi ai babban al'amari ne balle annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. qalat la kuma abi ya yi ga umar tun da akwai da cikin ne wato sai ta ce a ala adabi ban sani ba shin ko ya sake mu ne ko bai sake mu ban sani ba ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فانا نشر على النبي دون يا كوما وان جيه دبن ما مصلاتي فقلت وانا قائم نتي انا تsaye أطلقت مساك شنكا كما تنكا قال لا ما سكيت فقلت الله اكبر wato ya ji daɗi wato wannan ya nuna kenan idan mutum ya ji daɗi ba mu zai kalma zai yi ba sai ya koma ga Allah ko fahimta ko to babun ko al-gadabi fil mawizati wa ta'lim idza ra'a ma yakara wato yana halatta ga malami idan ya ga abin lokacin da yake wa'azi ko kuma lokacin da yake karantar da mutane ya ga abin da baya da kyawu su nuna fushi don almajirai su ji nauyin abin kamar yadda gashi nan حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود الانصاري قال قال رجل واتوري متن يتي يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان يا من ذو الله بان إيه رزق الصلاة سبو دواني لا قوي تابنا الصلاة إن يكام دو دو صلاة أبدا إيه تأيي سبو ذاك دان دو أما فما رأى بيقضي أنم مدنا سأنا بيقضي يخشي فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ في حديث من يكي بان تبغنا النبي cikin wa'azi ya fushi ba daga wannan yini da kala yake gudanar da mutane ne daga addini duk wanda ya san limamin mutane ya musu sallah to saukaka fa inna fihi min marid wa da'if wa bal haja cikin su akwai wanda yake tsoho bai da tsadidan hafi bai ke tsayi mai sauki ne ba ta rashin lafiya ko kuma ya tsufa fa inna fihi min marid akwai mai rashin lafiya cikin su wa da'if akwai mai rauni wa bal haja akwai wanda yake ko goriya matsayi shi ko abin da ya maza maza a sallama ya tafi kun gane ko wannan hadisi kada ya ce kada ya sa ku yi ta karatu inna atayna da idza jaa kawai a cikin Allah annabi sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi sallama sallar abin nan sallar asuba kina tsawaita ta don haka an kace mustahabbi ne a karanta mutawila hmm. daga suratul abin nan ya ayyuhu surati yunus يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بدنان zuwa zuwa abasa waɗannan su ne surori tuwalin mufassal waɗanda ake son karatu gare su ga sallah asuba sannan daga abasa zuwa wadduha shine mutawassil na ake son karatu isha'i sannan daga wadduha zuwa rabbin nas na ake son karatun la'asar da da da magariba amma a zahar cikin dogaye kamar asuba take kun gane ko ba wai ana da an ka ce karka tsaya ta abin nan domin waɗannan doka ya ba a wuce minti goma abin da ake ci kare sa'a guda ana ta sallah eh, ha a gaji eh, amma sai ya ta ina ya annabi a ya ka karanta lafiya da sura in eh, kada a ce a ce ai kanu a wannan sura sannan babu abin nan babu babu abin nan babu sallolin nan biyar in dare ya yi da rana ta haɗi sulusin dare ko shi a karancin sallar da ake yi ko rabin dare ko sulusani duk ana tsaye na ta sallah sannan an karage musu aka komo ga hamsu salawati ka gane to to hadda Abdullahi bin Muhammad قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المدني قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى مولى المغرب عن عن زيد بن خالد الجهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله رجل النبي يتولى مثل يا تنبيه أن اللقطة تشنتها ni a hukuncin tsuntuwa idan mutum ya samu fa kala a arifi ka a ka sanar da wata jikkarta ka ce wa adda wannan jikka kada ka wadi abin nan kala qala a ha wata abin nan burganin ta wani fasaha da abin nan igiyar da ake daurewa in ma'arifa sannan ka sanar da ita sanatan shekara wato kenan wato in ka samu cewa ne ne abin nan nashi wani abu ya fadi in ya taho ya ce ni a irin nau'in jikar in ya ce ga yadda jikar take to ko da bai san yawan kuɗin ba don yana yawan mance da yawan kuɗi wato abin ka bashi in baka samu ba ka yi ta sanar da ita wato wane ne wani abu ya fadi ya fate gare shi shekara guda sun mastamte biya in shekara ta yi ba wanda ya zo ka samu ka ci ka ji daɗi da ita da in za a rabuwa in mai ita ya zo ka addiha ilai ka mayar mai in dai ka canje wato canje wannan bai halatta ma ita in ya zo kun gane kala kula a kala kudalatul ibn sai yace to fa dalatul sai shi mutum yace to ka tara kuma a haya mazo Allah kan ga da hatta hatta hamar rab wajen da kawo sai yayi fushi har idanun har abin nan kun da yake sai ya ja أو قال إيه مرة وشكو كوكما ما abin nan جاتي shi أبن ja شفايجا فقال ma la ورعا معها سقاؤها وهزاؤها ترد الماء وزرع الشجر وزرها حتى يلقاها ربها wata ni ya gama ka da ita kuma ita tana halaka ni ya gama ka da ita tana da sarkata tare da ita dole ta take samun ruwa tana da takalman da ba yiwa ta taka wani abu wanda zai halaka ta tana tun zama ruwa ta sha ta ci itace ba zaraha hatta yalqa rabbuha ka bar ta amma ita haɗu da ita qala fa qala fi to abin nan ba ta tafkin ciyawa kala laka auda ka ulubbi wannan kan ko ci ko ka bari wani ya ko kuma ka kula ta kama ta canye saboda haka ta in ka samu abin nan dabba yake ban fara rayuwa kana iya yanka ka ci kun ban da kuma ba an shekara ba ba ana in ka kince ta ba a tsammanin mai ita ya koyo mata ta samu kaci kun gane in ka hadi man mai ya goma in kawai ne gaba ce ta gane <laughs> eh, eh.

عن ابي بردة عن ابي موسى قالت الى النبي صلى الله عليه وسلم انا شاء ان تنبئي النبي صلى الله عليه وسلم حكمت موسى abubuwa موسى ha هاون ديكي يا yi wato bai so a yi فلما ذكر عليه لو كنت أنك يوي كامي تنبير غضب سيغشي ثم قال للناس أنا يتي متعني سليم أما شئت wato an kai ta tambaya an ta tambaya har dai an ka tambaya abubuwan da ba su dace ba har kuma an ka adaman kada ya ce kada mutane su ce mu tsire shi ke in kuna so ku tambayi abin da kuke so قال رجل سير mutum yake man abi wani ne ubana shi wannan mutum ana tuhuma shi ana cewa abin nan sai bai rabe da uba don haka yake son annabi ya faɗa don a kare abu ka hudafa uban ka a sunan shi kama akar wani yake fa kala man to a maula kai ba idan umar ma da umar ya ga ta canza قال قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى أبند أن مثال أبند الله يأيقود بشي نشريا والعلم ده علم أبند أن مثال شي كمثل الغيث الكثير كمر wato ruwan sama ne mai albarka algaisu ruwan sama mai albarka mai hidda mai yawa sai da ya sauka ruwan a da ardan ya samu wata ƙasa da kana min hana tsiyatin wata cikin ƙasar nan akwai wadda take mai kyawo wato mai mai zubawa mai taki adala tilma ta taƙi ruwa ba an bata tilkala ta sayar da ciyawa mai kyawo don dabbobi ƙushi ba da ciyawa alkafi mai yawa wa kun eh, wato wannan ya nuna kenan mutane kamar ƙasa suke kamar yadda ruwa yake ga ƙasa haka ilimin da annabi ya taho da shi yake ga mutane cikin ƙasa akwai mai kyawu wadda yake in ruwa ya sauka gare ta sai ta karɓi ruwa ta hidda ƙiri mai kyawu don amfanin mutane da dabbobi ita ma ta yi amfani wa karin min ha a ba akwai hakan ƙahu cikin ƙasar. an saka tilma a wadda yake sun rike ruwa wato ya ɗebi ruwa ya fara. su da amfani da shi zai iya tsotsa domin ta ne shi zai fitowa sana fa Allahu bi annas Allah ya amfani mutane da su ka sha sun ka sha wasu ƙaukun ka sha da dabbobi wa zara'u sun kai shuka kun ta ko wato kenan ita kafa ba ta yi amfani ba isaro su a wato kuma akwai malamai wanda yake suna da ilimi su ilimin da amfani su wani Allah ya tsare mu gani abin nan na gani yana tsuna kansa yana ba wani haske ya sabon mun hada ya fatin ukura kuma shi girgijen ya sami wani nau'i na ƙasa inna ma zai ki anin sai ba su fadan ne masu fito zo na tun kuma ba su da kariya in ya sai ya gudu wala ta mutu kala ba su tsirar da ciyawa ba su yi kware da su aji. kun hanta kun wato kenan gare su ilimi zai da amfani Allah tsare mu kazalika wannan masalu man faqaha fi dinillahi wato kasa ta farko ita ce wanda ya yi fahimci addinin Allah wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bi kuma abin da Allah ya aiko ni da shi ya amfane shi ya aiki da shi fa'alima ya sani wa allama ya karantar da mutane shi ne kasa ta farko wa matsalu man lam yarfa bi zalika ra'asan kuma da misalin wanda yake bai ɗaukaka kansa ba wato ana karatu da damu ba ko ya ɗaukaka ya zan ni ake yi ba ruwa ne wannan ne qabala hudan lahi bai karbi shi ne Allah ba Allah Allah bai kursu ji wanda an ka aiko ne da shi Sai kun ga ko da wanda ya karantar ya fara ilimi ya karantar amma bai amfani da shi ba shi ma bai amfani shi ba ya yi daidai da hako wanda ya bai fara babu bai ne a nan kun gane ko to kana abu abdullahi abu abdullahi yake kala ishaq ishaq ce wa kana min hata ifatun daga ciki akwai wata nau'in kasa qabilatul a ta karbi ruwa ayyalatul a ko ayyalatul ma'a qa'un ya'luzul ma'a wato kenan ta musanya abin nan ruwa wato ya qa'un sako ya'luzul ma'a ruwa na daukar shi wato na sama da shi yafarsahu al-husayn sannan kuma da falalo wanda yake madaidaici ne al-naqata wanda yake ya fi tare bai shiga amma ana iya zakko a dole kida ne na abin nan kenan malamin eh, da yake abin nan an yi amfani da ilimi sa na su bai ba Allah tsare ni eh? bari mu yi wannan mu abin nan mu rufe da alheri ah, babu raf'il ilimi ɗaukewar ilimi يظهر الجهل تبين الجاهل فيه وقال ربيعه ثم ربيعه لا ينبغي لاحد عنده شيء باي كما اتى باي هلتا غواني وينت اقوي علمي شيء من العلم اقوي انا ابو علمي جريتي an yi da yi a nan suke yato zartar da kansa ya kai kenan haram ne ga malami yato zartar da kansa yadda ilminsa ba zai yi amfani ba wajibi ne ya tsarkansa daga kwaɗayi لا أوقف أصل وفقا حدثنا إمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التيار عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشرة الساعة أخوك سمي أصيد على أموم ساعة تاشي القيامة أن يرفع العلم أو إلي ويثبت الجهل وثبت الجاهل ويشرب الخمر أشاجيا يجي wa abin wayar har zina zina ta bayyana wannan ya nuna kenan inda ya zan malamai da su tsare kansu ba ko sun yi wa'azi wa'azi bai amfani domin wanda abin nan wa'azin da bai fito daga zuciya ba zai shiga ga zuciya hmm? shi abin da ce kada malami ya tozafar da kansa in ya zafi da kansa shi kenan ilimin saboda amfani ko ya yi wa'azi a zaman bai amfani eh, ba yi amfani da ilimin ka ba ya wani zai yi amfani da shi wato ya koya amma yana ɗarna duka ko ya yi abu a nan da shi ba su sunan kowa domin shi na aikatawa saboda ka in jahilci ya taho sai mutane su yi abin da zai cece su bai sani ba wanda ya sha jiya ya hankali yana yiwa ka ba da zubi ce kamar ka samu hankali ga shi kai ka sau rashin hankali ka sa kai ka fahimta ko zina ku a ɗannar da a ciki kana da tijo ka sai ka kware ka ga wanda baka sani ba shi ɗaya bai saura kanti ba wani irin ciwo gare ta ba ka sani ba sannan kuma ɗanka da abin nan zuciyarka ka ɗauko shi ka watsar <laughs> wato ɗanka da kake abin nan ƙoƙarin ka girmama shi ka ɗebe shi ka watsar kamar ka ɗebi abin nan kamar ka ɗebe ta ba ka watsar eh, shi ka fara aikata wa sanin su wa'azi wa'azi nake amfani mutane kun gane to haddathani musaddad qala haddathani yahya an shuba an da an anas qala la uhaddithannakum hadithan lalle zan ba ku wani labari la kuma adun ba'di ba mai haɗa muku wannan labari bayana hadisi nan ba mai gaya muku bayana domin ni ɗaya ne sahabi wanda ya rayu wato domin ya tsawon da shi سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم الله هنا تيوا يوم أشرات الساعة أصدق على مؤمن تاش القيامة أن يقل العلم وأتو علم يهي كرمتي وأتو كنا أيكي رسول كرمتي ويظهر الجهل جاهل في بينا وأتو قود أمال نفسه يسير أيكي جاهل في ويظهر الزنا وأتو زنا تبينا وتكفر النساء ما تاسي يوا wannan zai nuna kenan wai illu rijal maza su yi kaɗan wannan zai nuna wato fitina ta auku ai ta kashe maza an mata su yawa hatta da kuna hatta ya kuna da hamsin namra'atan wahid haske zan mata kun taru mace hamsin ba da mutum mai kula da al'amarinsu sai namiji guda mu zai sa wannan malamai su bar aiki da ilmin su in malami da ya aiki da ilimin sa sai ya ta kokarin sa fitina tsakanin mutane a tashi a yi ta fada a yi ta karkashe mazaje har maza abin su kare kun gane a ce malami ya tozarta da kansa ya tozarta da sauran duniya to ko mu aje nan to babu fadalin ilimi darajar ilimi حدثنا سعيد بن أفير قال حدثني الليث قال حدثني أقيم عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم وأتى النبي wato ya yi mafarki mafarki nan ga yana bayyana shi yadda ina nan dai ina bacci ina cikin bacci wato yake bai karfe labin sai an kasa min da kofin nono ta sharin tunisha hatta inni la'ararri ya faru fi alfari har ina ganin wato na sha na ƙoshi ƙoshin har nonon ya hito yana fita ga abin nan ya tsuda wato na cika da shi na ƙoshi har yana gudana a cikin tsuna yana fitowa ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب سي ثورا نونا بيرجي سيني بأمر ya sha. قالوا فسك شيخ ما أولته يا رسول الله ne فسر وانا wannan قال العلم وأتكم ba ta kun san cikin cikin abincin da za ka ci cikin duniya a duka nono ya ci daraja domin shi ya yi daidai da ɗabi'ar abin nan nan da nan sai ya koma jini dama jini ne to idan ya shiga jiki zai amfani jiki fiye da sauran abinci saboda haka wato ilimi shi kuma wato shi ne mafificin abin da zai rayar da ruhinka kun ga kenan wato ilimi shi addobe da da da da abin nan da nono kamar yadda nono yake ga jiki haka ilimi yake ga ruhi in babu abinci babu babu jiki in babu ilimi babu babu ruhi kun fahimta ko to wannan ya nuna kuma darajar Umar ibn Khattab to ma zo nan to ba a cewa ya ci haram dukiyar na kudin na haram ne amma ba a yi masa haddi sai dai kamar yadda can giya ya haramta haka nan kudin giya sun haramta da shi ka gane idan an ba musulmi abin nan kalbar jiya ba cewa yake ni ban sha bari in sha mai sha aboki na in bashi ba sai ya kashe ta ya zubar da ita da iska a'a idan mayar masa kuma ka a sai a yi kenan eh, wai ka karɓa ka zubar ka zubar gaba da yake ma eh a tafin da ya baka fa eh?

kai in ce kai kana kasaru to kana iya indin liman kai ka kai dai amma in ka bi liman to sai kai niyyar cikawa ka cika eh sai ka yi gudu ne mai cikawa sai ka cika sallah hmm? eh, in ya yi inda bai iya cikawa ba ko ya cika babu sallah wannan dama babu sallah ka gani ta bismillah hmm. eh babu ta ai cewa an kai idan mai kasar yadda mai cikawa to nan ya bar abin nan ya sai ya bar sunna ya bar ya bar kasar sai cika sallah yadda mai cikawa ya cika yana nan ga izuwa ba ba su da sallah ka gane to hmm. yawa sun kai idan mutum yana kasaru ya taho ya bi limami mai cikawa aka yi biyu ya zaman sa to menene sallah shi an kace ba ya da sallah matuƙar kana ƙasar ka abi mai cika sallah tilo sai ka yi cikawa ka cika eh. Eh. Ah, ya yi laifi amma akwai sallah ka gane in ya yi cikawar din amma inda mantuwa ne ya cika to wannan sai ya ba'diya don ya yi ƙari

ya halatta yarda in ya san ya ji wato sai ya cika fasilan liman in ya kai wurin da liman zai tsaya ya tafiya ya kare tafiya ba zai ce assalamu alaikum ba sai sauran mutane su za ka fa hada shi ya tashi ya rama abin da ake bin sa sannan in ya yi tafiya ya sallama su sallama in akwai wanda an ka tsere ma cikin su sannan zai tashi ya shi ma rama ba zai tashi rama lokacin da liman ke tashi ba kun gani Mm. Mm. Hmm. Hmm. mas'al al-haram wato abin nan malikiya sun fassara duk muzdalifa mas'al al-haram ce wasu al-haram wani ya ce uza wannan dan ginin nan da ankayi kayi mai kama da manari na kiran sallah wanda ake ce mai uza wanda ce kamar makamu ibrahim yana yi wa wannan inda ɗan dutse nan inda ya tsaya yana yi wa duk masallacin ko kuma duk farami a wato masallacin da an mai tsarki inda an ce mai tsarki kowane masallaci mai tsarki ne amma wannan na harami shi babba akwai wasu masallatai masu tarihi kamar masjidul gamama ko masjidul abin nan ko wanda yake ce a da bilal a kan abin nan dutse wannan da duka ba kamar wannan ba kamar wannan dutse ba in ka ta fannin mina ai akwai masallatai da kake wucewa wanda ake ce masjidul jami da masjidul gamama hmm. wani addu'a da ake ba ita ce ce ba eh, tana da to akwai hadisi wanda nuna haka nan akwai wannan nuna kuma daga iraq wato a hadisi waɗanda an to ga abin nan game da mahadi sukan saba mu juna saboda ka imani da mahaji wajibi ne amma ayyana su ba wajibi ba

a'a wato wanda bai yi aikin ibada ba har ya mutu bai tuba ba shi yake ce mana musa shi ma in dai bai kafirta ba ana tsammanin Allah shi gafarta masa musa wanda ya mutu kafiri shi ne ba a tsammanin rahama gare shi a kada yadda sa mutum cewa yi ba a san mutum inda ya kwanci ya kwanci da shi kamar yadda ke dan ke bacci wannan wajen bacci akan najina an yi ka kwanta kan dama ko a kan hagu ko kuma ka kwanta da yawan a makaruhu da ka kwanta kan ciki kamar yadda ke dan ke kwanci ko daidai ne ya mutu a karanta da eh wato hadisi ya fahimci cewa in mutum na mutu a karanta masa yana sauƙaƙewa amma wato malik da ya aiki da hadisin nan domin yana ganin za a da karanta mutum qur'ani yana yiwa a karanta masa ayar da yake saba ma ta ta zan hujja a kansu da mukan ta zan hujja gare shi amma don an ba a cewa an yi ɓanna domin a hadisi ya ruwaito hmm. shin ko wanda ya mutu ana masa alwala irin sallah e ana masa kamar yadda wurin yi masa wanka ai wankan mamaci kamar wankan janaba yake wankan janaba ko ai akwai alwala shi hmm. hmm, kuma idan shi wanda ya mutu babu namiji mai mai wanka kun ba matarsa to sai a masa alwala a abin nan zuwa gaɓoɓinsa ko kuma a mai zuwa gaɓoɓinsa ah, to menene wanda ya mutu a sa riga da rauni eh ana son wato tufa su kai har biyar wato a sa masa riga a sa gauto a sa masa rawani sannan da mawaki biyu in mace ce har da mawaki su kai hudu wato ya kai bakwai kenan eh? Eh? kamar abin da maɗauri hmm. gauto ko hmm. <laughs> babu wanka ko mutum ya wanke kawai ya sa kawai kuma yana yin mutane ba shi Wani ya da rashin lafiya ya kama shi suka murar ba da shi saboda wani kan yaran ya yi ɓanna ya yi ɓanna domin ba shi nan ya wuce sun dukiya ya abin nan zai zama wasiya mutum yana ce ne haka wasiya ne ba kana yin kyauta da dukiyarsa shi ne zai da wuce ya yi musu abin da ya wuce dukiyarsa ka gani saboda kada ku ce a yi mutumin jirgi ne ya yaye mutu ba na yi ba na fuka yi rabu gado ka san kamin ka mutu ko wani zai je ka mutuwa ka ba shi alhali da Allah bai ba shi ba sai bisa uku na dukiya ba a raba gado mutum bai rabawa sai ya mutu a raba masa. Kana iya sa masu rasa da ruwan ko tana cikin haila ya halatta ba haila da ah, sallar da ta sauwuce ta suna haila ba a ramawa sai wadda ta yi wanka akwai lokaci azumin ya sai ya karye sai ta rama mutum mutum yake waɗanda yake yana yiwa ya mayar sai mayar waɗanda ba shi iya mayarwa yana iya sadaka da su ya sadaka don masu shi wanda yake ba ya da abin yi ya Allah gafara kuma ya nuna waɗancan gafara a koma shari'ar

mutum musulmi ne Allah ce idan mutum ya mutu wato yana wani zunubi amma dai bai kai da kafirci ba to zai shiga aljanna to idan mutum ya mutu amma musulmi ne bai da ilimi sosai har ya mutu yana wasu ayyuka to an Allah ya masa azaba zai tashi aljanna to eh matukar da bai yi abin da zai kai kafirci ba to ana fatar zai shiga aljanna ka gane amma wanda ya zama musulmi sai shi ta kokarin koyon ilimi ta zama kai kana da sa'a kada ka bari za'an nan ta kurce ma ta kokari eh, ko da za da ne a musiba sai dai ta auku ga yin haka nan domin ko da yake yin salati shari'a ta nema amma komi an aza shi da wurinsa sun ka ɗauki abu ka kai ba wurinsa ba to nan ne ake tsoron musiba ta abin da ta sami mutum wal yahdharu alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun ali waɗanda ke saba mu umarnin annabi su yi tsoron kada wata fitina ta same su ko wata azaba mai tsanani ta same su wanda ya saba ma annabi a azaba ake tsammanin saukar da shi ba wanda ya yi sunna ba Eh, in mutum ya yi sunna to wannan amana ce gare shi ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون Allah bai wa mutane azaba matuƙa annabi na tare da su ko kuma bai musu azaba matuƙa suna aiki da abin da yabban musu shi ne istighfarin nan hmm. wato tambaya ta farko idan mutum ya je hajji sai a banki na rabin miliyan na idan ya rabin miliyan a ƙarshen shekara zai samu rabin miliyan da dubu goma sha biyar ya samu dubu goma sha biyar domin a banki suna bayarwa a kan uku bisa ɗari ne nauyin abin da ka aje 3% idan ka zo fitar da ah, zakka ya kamata a kai rabin miliyan din ne kuka za ka kara da dubu goma sha biyar din. Za ka fitar da dubu um, rabin miliyan din da abin da ka samu wanda suka ba ka riba. Dubu goma sha biyar. Bayan wannan kuma akwai wani wanda ake yi sunan shi to deposit. To shi to deposit shi za ka bayar ne ka ba da rabin miliyan. Sannan ka sign agreement da su. Cewa ba za ka taɓa yin kuɗi ba sai bayan shekara biyar. so shi interest din shi ana daukar shi akan abin da ake kira cumulative ne to shi cumulative shi ne idan ƙarshen shekara ka samu duk naira ah, rabin miliyan da dubu goma sha biyar in ka ta sake zagayowa za ka samu naira miliyan da dubu goma sha biyar da ƙarin ah, dubu goma sha biyar da dari hudu da hamsin don su dubu goma sha biyar ɗin nan da ka samu na shekara na farko su ma za su samu ruwa to haka ban karasa lissafin ba amma hayar bashin shekara shekara biyar din ke son karasa zai kudin ka zai kusa a naira kusan dubu dari shida zuwa dari shida na shi wannan a kan wannan cikin da kuzuki abin shekara ta farko ya ba da abin da ya bayar fit na shekara guda da abin da za a ba shi riba na wannan shekara in shekara ta biyu ta taho eh, eh, kuma ba da zakar abin da asalin kuɗin kuma da ribar da an ka ba cikin shekara ta biyu. kuma eh, mm. kowane ruwan da ya ƙaru na kowane shekara mm. za a sake lissafin da kuwar kuɗin da ruwan da ya faru na bara da kuma ruwan bana da haka wato abin da kabiya abin da eh, ya taho bana da riba shi shi za a fidda zakka shi bayan haka nan baɗi abin da ya samu na riba biyu eh, eh, kuma duk za a hidda zakka su game da asali game da asalin kuɗin ba game da asalin kuɗin da duk ribar da zo ma eh, duk gaba da wato za ka yi a kan biyar da sun shi wannan formula ɗin na cewa kan kowane ɗari biyu da hamsin ka ɗauka naira shida ɗin da kuma ɗin haka ya da to amma kuma shi wannan kuɗin in kai na fifty deposit ba ka zuwa banki ka karɓa ƙarin shekara sai ya yi shekara biyu wannan akwai hanya biyu wato hanya guda yana yiwa a ɗauke shi kamar bashi wanda yake mutum bai karba sai bayan sai shekaru to wannan yana yiwa babu zakka gare shi sai da mutum ya karba an ce yau kana iya karbar shi wato sannan sai ka hidimi shekara guda mm. amma baka taba ba kamar bashi ne wanda aka hannun mutane ba ka je ka sayar da ka to ba shi in ka zo biyan na shekara biyar din za ka biya na abin da ya taru ne duk ka ba ah, eh, kuma yana wa a ɗauke shi wato sil'a domin ko da an ka ce shi ne amma da ba ka iya karɓar shi eh, yana yiwa da ɗauke shi sil'a saboda ka sai kai kimar abin da aka gare ka cikin banki kuma da abin da aka gare ka cikin kantinka da kuɗin da aka gare ka na hannu a hada a hidda zakka ka gani wata wani na shi ganin a bar shi kamar bashi wanda ba a biya sai da an karba da zai kuma shekara da zai nisa da shi ka gane shi amma wanda bai iya karba sai yan shekara biyar wannan sai yan shekara biyar yadda zakar shekara guda eh. eh sai yan bayan shekara biyar a yadda zakar shekara guda da shi da riba shi duka har yanzu mutane ne yin tambaya ina cewa lokaci bai kai ba da iya zan iya fitar da hukuncin shi eh duk da haka eh ka hidda zakka da bayan haka nan hukuncin suna nan domin ina nan ina ta bincike da yawa a wanda yake shi ya ba da wanda kuɗi a yi sayan agreement cewa ba zai karɓa musu shekara biyar to in ya mutu kafin wannan lokaci magadan shi su ba za su karɓa ba sai ba za su karɓa ba saboda haka eh, su kuma rabda sun ka karɓa ranar na sai sun fuskanci wata sabuwar shekara rabda ya zo ga hannun su ran ya fara zakkuwa yau ba a ta abin da zakka da su da su wanda ya da ran da sai ya shekara da hannunsa ka gani akwai bambanci eh. Eh, sun sani yanzu a dana in wani naka ya mutu ga dukiyar an aje ba raba ba alkali ya yi manta salaha an kai shekara biyu ba raba ta ba ba raba dukiyar ba radda an karba rabin ta shige hannun ka saboda ka sai ta tantu ka ce ka ga gane Thank mm. you. Mm. wato tun da abin nan wato irin wannan kamfani da an ka tara kuɗi an ka yi abin nan ai wato sai a ɗauka wato kullum wannan kana da kaya na ciniki wanda yake kima shi kaza

alfitiya wa huwa waqifun ala dabati wa ghayriha yana halatta ga malami ya tambayi shi yana akan dabba ko ko yana tsaye shi ba da jawabi ko sai ya zaune kun gani to haddathana isma'il qala haddathani malik an ibn shahab an isa ibn talha ibn ubaydillah عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في حجه النبي يا في حج صعب na hajjatul wada wato hajjan ta na karshe kenan don yana ya kawo mamalin nasu wato dan mutane suna tambaya ya ne suna tambaye. shi fa za a hu rajulun wani mutum ya kawo masa wa qala ah, lam ash'ur fa halak qawla am azaba ban sani ba na yi da gabanin in yi abin nan hadaya ta fa qala ita eh, ba wala haraj ka yanke babu فجاء آخر وليته فقال لم أجعله أنا حوت قول أنا عربي ba san mu ba a jannan na so ko ni in jifa fa qala irin wala kharaj na ka ka jifa babu laifi wa ma su ila nabi sallallahu alaihi wasallam ba tambaya annabi da an ce in a wani abu nan da an ka gabatar wala akhir ko an ka jinkirta billa qala qul wala kharaj lokacin da yake hadin wannan fatawa duka yana akan dabba tsaye wannan ya nuna malami na zama tsaye don ya san abin na a tambaye da ba sai ya zauna ba kun gane ko na abin da an makasudi ba ilimin ba wata yadda yake ba da ilimin shi ne makasudi ana ma a gaban hukiya bi isharatul yadi war wanda ya bada jawabin fatawa da ishara da hannu ko kai wato ba sharadi ne sai kai magana da ko da hannu kai ya nuna kenan in an gane abin kake nuni kenan to haddathana Musa bin Isma'il qala haddathana Wahib قال حدثنا ايوب عن اكرمه عن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته وطبعا كان بيعمل في حج عن حج بلا النبي صلى الله عليه وسلم فقال زباد قبل أن أرمي ما ينفق ما أبنا ما ينفق بان من جيفا فأما يدي في قال باب كومي ولا حرج هذا بعيد قد أبا ما يتدو دو النبي ya yi wasu hajji guda ɗaya ya yi hajji cikin musulunci guda ya yi umra biyu ko ba haka ba wanda ana aiki da shi duk abin da annabi ya kaza ba na ya a ko a aiki da shi tun da an shi Allah ya aiko ni ba Thank <laughs> نعم قال حلقة قال قال حلقة قول عن أغبى فأوما بيده ولا أهرب هرج باب ليش أزيك ينام بمضنع بإشارة إن بيته أن تهمتيته بالطيب حدثني المسجد ابن إبراهيم قال أخبرنا هنجل بن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبل العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج النبي صلى الله عليه وسلم آياته جاء كرب علم جاهل في سلنجايا شين يقبل الجهل جاهل في رنجايا والفتن فتنوني كشكشي سلنجايا ويكثر الهرج من كبير يوى قيل يا رسول الله ما الحرج من أجل نجد حرج وأن الكلمة بمسلطة فقال هكذا بيدي وتسيئني علامة بحنوسة وتكشكشي نعم. وكأنه يريد القتل kuma kenan ya يا haraj da isara hannu kashe kashe kun fahimta ko dawon حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمه عن اسماء قالت اتيت عائشه وهي تصلي ما بين عائشه alhali tana sallah yin asma yar uwa Aisha ce don da ƴaƴan Abubakar ne ko da ke ita ce babba asma ita ce babba ita ce ta ce ta ta fita ita Aisha wa hiya tusalli tana sallah kai ta ma sha'anu masu ni ya sami mutane wa cikin wani al'amari mutane suke a ashara ila sama'i sai Aisha ta yi ishara zuwa ga sama ba idan nasu kiyama sai ga mutane yi kenan duba an da rana wato wannan kututun rana faƙalat subhanallah wato ga mutane tsaye suna suna sallah tare da annabi wato aisha da taddiba sai ta asma'u da taddiba sai ta ce subhanallah qultu ayatan fa da bi ra'siha ai sai nake aya ce sai ta yi ishara da kanta wannan ya nuna kenan ai magana da mutum mai sallah yayi ishara bai ba ta sallar shi ba don ga Aisha ta yi waɗannan duka ba ta ɓata ta ba wato na'am kun ga kenan na wannan ishara kenan ta tsaya matsayin magana amma wato abin nan ashe kenan tawa ko da da ishara kai in an gane shi kenan to fa kuntu wato asma'u wata ce sai na tsayu ni kaddar ta sallar tare da mutane hatta ala mu gashi har inda yake rufe hankali wato da ga an rufe hasken rana ni na ji tsoro hankali na ya bace to kada a asubbu ala ra'sil ma'ani kiga ina zuba ruwa ga kaina wato naji tsoro domin wato cikin zafin rana ne amma a lokacin ma abin nan ya taho kuma an dade kun san haka idan jini ya ya ya ya abin ya ji zafi mutum na abin wani na sa har mutane su faɗi ana sallah to sallar abin nan sallar kusufi dadewa ake ana karatu kun ga kamar surar bakara ga raka'a guda ba ma raka'a guda ba rabin raka'a domin raka'a guda za a yi masa ruku'i biyu karatu biyu fatiha biyu amma su jibbai biyu kun fahimta ko da mm. shi kenan sai ta shiga tana zuba ruwa wato ba haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam hamdallahi wa asma alaihi da yaggama kuma ya kudu ba wato ya gode ma Allah ya yi yabo ga Allah duk maqala sannan yace ma min shay'in lam akun uritu babu wani abu wanda ban zan an nuna ni shi ba illa ra'aytuhu fi maqami sato na gan shi cikin matsayina lokacin da yake cikin sallan na an nuna ni حتى الجنة والنار حق الجنة بيسا ينا يأتي الجنة والنار حتى الجنة والنار فاتو جرع فأوحي إلي فأتني وحي ما قلت أنا ذا الجنة ثم أتني وحي أنكم تفتنون في قبوركم كل مسلمين za a fi ne ta cikin kaburukan su wato za a yi muku tambayoyi waɗanda yake za su zanci suna ba Ya ta yi. ya ta za ku kamar ko ko a za a jike ne ku fitina ta kusa la adari ayya zalika qala asma'u ita mai fatima wata ta ruwato daga asma'u tace ban sani ba shi ta yi misala ko ko ta yi kari za a jike ne ku fitina kamar ko ko za a jike ne ku fitina kusan da ba san wane ne ta faɗa ba Wata ne fitan ce masihi kusa da fitinar wato masihi dajjal masihi dajjal shine abin nan dajjal abin da dajjal makaryaci masih wanda yake zai yawo duk ya gama duniya ko kuma shahawa albarka ashe zamanin dajjal akwai fitina ciki inda yake mutum zai wayi gari musulmi ya yi marece na kafiri bai sani ba ashe kenan tambayar kabri yana yiwa mutum ya mutu yana sallah yana azumi yana komai a tambaye shi amma saboda babu ikhlasi gare shi tambayar nan kamar shi kafiri cikin kauri ainihin azaba kun yi da ko Allah ya tsare mu Allah ba mu ikon jawabi mai kyau qalu ma ma ilmu ka bi hadha rajul tambaya da za a mutum cikin kabri a ce menene ilmin ka ga wannan mutum wato Muhammad fa amma mu'minu aw al-mu'minu amma mu'mini ko ko mu'mini wato ɗaya su tace la adari bi ayyuki ma qala sun ce wayi fa amma mu'minu ko ko ce wayi fa amma mu'min na'am mu'min ya hi mu'min idan kai kai imani kusan abin da imani wato ka samu ka koyi abu har ka ya tsu da shi shi ake ce ma imani wato ka amince ka yi sai jinin ka shi ayyaki ne kun gane to kala ban san wato cikin su wani kace ba shi imani take ko ko yaki sai ya kulu huwa huwa Muhammadu Rasulullah mun yi niyya ta zai zai jawabi ce Muhammadu Rasulullah da ana bil bayyina ta zo mana da hujjoji wala kuda ya zo mana da shari'a ba a danna mun ka karba ya taba ana mun ka bi huwa Muhammad shine Muhammad wannan shine abin jawabin da mun yi zai ko ko muke salatan wa ta sai uku haka to fa yi qalu nam salihan kada alimna in kunta la muqinan bihi wato wanda ya wannan jawabi sai a ce to kayan arziki yi baccin ka lafiya lau kana abin nan ba wani tashin hankali gare ka kada alimna mun san in kunta lamun kinan bi ka kai mun tabbata kai da ka amince da shi hmm. saboda haka wato yi baccin ka babu wani tashin hankali gare ka hmm. a bar jikina a abin nan a ruhin sa ni'ima na zo masa daga kabri a bude tsakanin tsakanin kabrin sa da da abin nan gidansa na aljanna yana samun ni'imar kabri a nan kun gane wa amal munafiqu shi ko munafiki aw murtab ko mai shakka shi ma dan la adari ayu ayu dalika kala asma'u kin murtab tace ko mu abin nan munafiq fa yaqul bi ban sani ba sami da na da ya na na sha'a faƙul na ji tare na hudu wani abu ne ma na fara ko mine ne na nan fa a ta sha yuka Allah ta yi to kun gani eh, wannan kuma haka yake koyan zamanin dajjal mutum na kalmar shahada amma bai san ma'anarta ba bai bin abin da take ciki Allah ya